liman taqabbala Allahu minhu alqiyam hani'an litta'ibina hani'an lilmustaghfirin kam min ta'ibin qubilat taubatuhu wa mustaghfirin muhiyat haubatuhu kam min mustawjibin linnari qad ajarahu Allahu minha wa ab'adah فيا من sumta Ramadana. هنيئا لك بقول الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له <clears throat> ما تقدم من ذنبه سعادة غامرة تملأ قلوبنا إذ بلغنا ربنا الشهر العظيم وقلب المؤمن يتجاذبه خوف ورجاء ولسانه يلهج بالدعاء أن يتقبل الله منه وإنما يتقبل الله من المتقين نشكر الله تعالى على ما أنعم به علينا من إتمام الصيام والقيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ونحمد الله على ما من به علينا من ترادف مواسم الطاعات والتسابق للخيرات فمن شكره زاده لئن شكرتم لأزيدنكم قال المفسرون أي من طاعته أيها المسلمون عباد الله هكذا مضت الليالي مسرعة مسرعة بالأمس بالأمس كنا نستقبل رمضان وها نحن ودعناه ولا ندري هل نستقبله عاما آخر أم أن الموت أسبق إلينا منه نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان وأمل صالح مبرور أبشروا أيها المؤمنون أبشروا أيها الصائمون فلأملكم الصالح وصيامكم المبارك جزاء وثواب في الدنيا والآخرة فجزاؤكم في الدنيا حسن رعاية الله لكم ففي الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها في ظل طاعتكم لله تعالى تخبت القلوب إلى الله وتنشرح الصدور للمولى وترضى بقضاء الله وقدره ويحل بالقلب الأنس والإطمئنان قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وثواب الطاعة كذلك ثبات في الدنيا والآخرة قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا مؤمنون وجزاء عملكم الصالح العودة المودة في قلوب المؤمنين وهذه نعمة عظمى لا تقدر بثمن جعلوا لهم الرحمن ودا قال الشيخ السعدي رحمه الله وهذا من نعمة الله على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح أن وعدهم بأن يجعل لهم محبة وودادا في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض وإذا كان لهم في القلوب ود تيسرت لهم أمورهم وحصل لهم من الخيرات ما حصل ولهذا ورد في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وحسن الذكر جزاء صيامكم وقيامكم وعملكم الصالح قال تعالى وآتيناه أجره في الدنيا فقد جمع الله تعالى لإبراهيم عليه السلام بين سعادة الدنيا فكان له في الدنيا الرزق الواسع والثناء الجميل والذكر الحسن أبشروا يا صائمون فجزاء عملكم الصالح تفريج كروبكم وتيسير أموركم والرزق الواسع ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها المسلون عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم تقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها المصلون عباد الله ما دل ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya datar da shi da azimtar abin san barka ga masu tuba waɗanda suka tuba zuwa ga Allah a cikin watan Ramadan kai madalla abin taya murna ga masu neman gafarar Allah nawa nawa mutanen da suka tuba wanda Allah ta'ala ya karɓi tubansu a cikin watan ramadan da waɗanda suka nemi gafarar Allah kuma Allah ya wanke musu zunubansu mutum nawa ne a cikin watan ramadan waɗanda a littafinsu na ƙaddara an rubuta musu su 'yan wuta ne amma Allah ya goge sunansu ya mai da su cikin 'yan aljanna a cikin watan ramadan ya nisantar da su daga wuta murna ne gare ka faɗin manzan tsira annabin rahma sasalama da yake cewa wanda duk ya tsayi da ramadana ya azumci watan ramadana yana mai imani da allah yana mai kwaɗayin lada a wurin allah za a gafarta mushi abin da ya gabata na zunuban shi gaba ɗaya wannan wani dace ne mai gwaɓin gaske ƙaddara rayuwa ta kai watan ramadan wata mai albarka zukatan mu'minai suna cike da tsoro da kwaɗayi suna tsoron azabar Allah kada ya zama Allah bai karɓa ba suna kuma kwaɗayin rahmar Allah akan Allah ya basu su aljanna harsunansu suna ta maimaita addu'o'i suna roƙon Allah akan Allah ta'ala ya karɓa musu ramadan lallai Allah yana karɓa ne kaɗai daga wurin masu taƙawa ma'ana aikin da Allah kaɗai yake karɓa shine aikin da aka yi shi domin Allah aka tsarkake niyya a cikinsa muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki akan ni'imomin da ya zubo su a kanmu na kammala azumin watan ramadan da tsayuwa da muka yi a cikin watan ramadan inda Allah ta'ala yake cewa ku yawaita kabarbari a cikin ƙarshen ramadana domin ku cika adadin kwanakinku ku zama masu kabarbari ɗaukaka sunan Allah a muna godiya ga Allah akan ni'imominsa masu yawa wa'inda suke bibiyar juna ta yadda wato lokuta na da'a ga Allah lokuta na ganima na gara basa na bonanza da Allah ke raba wa bayinsa suna rige-rige ne da juna wannan na shuɗewa ɗan uwansa ya zo mu zama masu godiya ga Allah domin duk wanda ya gode wa Allah alkawari ne Allah zai ƙara mishi ubangiji ta'ala gaya mana cewa ka ambata musu lokacin da ubangijin ka ya shelanta cewa muddin kuka gode mun akan ni'imar da na muku zan wanzar da ni'imar tare da ku in ƙara muku ita kuma in wanzar da ita ta kasance tare suke cewa godiyar da za ka yi wa Allah akan ni'imar da ya maka shine ka yi ma Allah da'a idan ka yi wa Allah da'a to ka gode masa akan ni'imomin da ya maka ya kai dan uwa musulmi ka duba yadda wa'annan ranaku suka shuɗe a guje kamar wato walƙiya kamar ka buɗe ido kawai ka rufe a za a fara ramadana an kammala ramadana kamar dai jiya muke cewa dan uwana ba mu sani ba shin za mu sake riskan wani Ramadana mai zuwa ko kuwa mutuwa za ta rigaye mu kafin wannan lokacin mutane nawa ne muka azumci bare da su amma bana ba mu yi azumin tare da su ba mutane nawa ne muka fara azumin da su amma ba mu kare tare da su ba mutum nawa ne daga gama ta mana da mu da ku baki ɗaya shekaru masu yawa muna cikin ƙoshin lafiya muna cikin aminci da tsaro da kwanciyar hankali da ayyuka na ƙwarai a cikin rayuwarmu ma'ana idan za ka roƙi allah tsawon rai a rayuwa to ka roƙi allah ya zama tsawon rai ne mai albarka ya zama Allah ya tsawaita ka kuma ya sanya albarka a cikin kwanakin albishirinku ya mu'minai albishirinku ya bayan Allah masu azumi ta mai albarka sakamakon shi da ladan shi za a ba ku shi a nan gidan duniya ne fa da lahira sakamakon ku a nan duniya za ku samu kyakkyawar kulawa daga ubangila ta'ala yake cewa bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da na filfili bayan farilla har sai ya samu soyayya ta ma'ana sai na so shi in ji Allah ya ce idan na so bawa na kuwa to zan kasance da shi a cikin sauraron shi da ganin shi da hannun shi da zai damƙi abu da ƙafar shi da zai yi tafiya da ita Allah ta'ala ya ce kai wannan bawan nawa Allah ya rantsa ya ce wallahi bawana da yake ba da farilla ya kuma biyo bayan farillai da na filfili ya ce wallahi da zai roƙe ni wata buƙatarsa a duniya ya ce da zan ba shi abin da ya roƙa da zai nemi tsari na daga wani abin da yake jin tsoro Allah ya ce wallahi bawa da samun soyayyar Allah ka kula da farilla kuma ka yawaita yin na filfili. a cikin dare da rana na filfili na azumi yanzu an ajiye ramadana an fara sitta shawwal masu himma yanzu sun gama wasu sun fara wasu kuma suna shirin farawa wanda sa salama ya ce wanda ya azumci ramadana ya raka shi da shida cikin shawwal kamar ya azumci shekara ne ga sallah cikin dare tashi tirinka tashi matarka da 'ya'yanka kiran sallan farko ku yi wannan raka'a uku ku roƙi allah daga falalarsa wallahi duk gidan da ake wannan sai albarkar allah ta yawa a cikin gidan haka manzala sa salama ya ga abdullahi dan abbas a ranar da ya yi sallah tare da shi a ɗakin gwangwarsa maimuna matar manzon Allah sallama sallar dare ya ce inna akhi za sai ya kuna mubarakan wannan ɗan na zai zama mai albarka a rayuwar shi mutum ya lizimci kulawa bayan azumin nafila salloli na filfili, karatun alkur'ani wannan rayuwar da kake gani ɗan uwana kamar ka rufe idanka ne ka buɗe yanzu nan da shekara na tabbata cikin masallacin nan yanzu gaba ɗaya idan akwai masu sheke maganin nan ina da yaƙinin cewa shekara ɗari baya da suka wuce kafin yau ba mu bane a wannan wurin wasu mutanen ne daban sun mallaki dukiya wasu sun amfana da dukiyarsu sun tafi lahira amma har yanzu dukiyarsu tana su a makwancinsu wasu sun tara dukiyar amma sun tafi sun barta wasu sun gaje dukiyar ambatonsu ma an manta da labarinsu gine-ginen da suka yi na alfahari a rayuwa mutanen yau sun zo sun rusa sun ce wannan tsohon yayi ne an gama wannan yayin ababen hawan da suke tunƙaho da su a wannan lokacin yau masu kuɗin yau ba su buƙatar su sun zama tsohon yayi amma daina yayinsu babu su sitirun da suka ɗinka na alfahari yau an wayi gari ba a yayinsu amma wasu wallahi sun rabauta ambatansu har yau yana nan su har yau yana riskansu cikin kabarinsu don haka wannan izina ce da ya kamata da ni da kai duka mu ɗauka kada mu ta abun nan ƙoƙari akan duniya mu mance da lahirar mu saboda watan wata rana almar'u hadithun ba'dahu yanzu ko wannan masallaci mai albarka ina iya tunawa da wasu fuskoki guda uku don ba sa nan ne za mu yi magana a kansu Allah ya rahama gare su mu ɗauki alhaji usaini magaji Allah ya masa rahama shi ya ba da wannan wuri da aka gina wannan makaranta shi ya ba da wancan wuri da aka gina makarantar sunna academy yau wa'annan wuraren guda biyu babu ranar da alkhairin Allah baya isa zuwa gare shi nawa nawa aka haddatar da mahaddata alkur'ani nawa nawa aka fitar da waɗanda suka amfanar da duniya da ƙasashe daga waɗannan wuraren guda biyu a kusa kusan nan a wannan masallacin mai albarka ina tunawa da dr mai kanti baro allah ya masa rahma nan shi ma in ya zo gari muke sallah tare da shi a nan yau ya koma zuwa ga allah kafin ya tafi akwai wani masallaci da naira miliyan arba'in ya ɗauka ya bayar a arewacin najeriya aka gina masallacin wallahi an buɗe masallacin bayan baya duniya sarkin garin da aka buɗe masallacin har da sarkin musulmi aka je buɗe masallacin sarkin ni da shi muka yi magana ya ce naira miliyan arba'in dr mekanti ya ɗauka ya basu aka gina wannan masallacin ya koma duk masallatan garinsu babu masallacin da bai yi wa hidima ba ya mai da su sababbin masallatai na zamani kamar a rufe ido a buɗe yau ina dr mekanti yake a kusa kusa da mu ga alhaji jibrin umar allah ya masa rahma mai buhu kafin ya tafi ni da shi muke magana allah ya rahma gare shi don baya nan ne nake ambatawa yake cewa wannan wurin da ake sallah wani gidansa ne a nan filin bol ya ce burina shine in rushe gidan in faɗaɗa masallacin kuma in yi makaranta sannan ya ambata ma 'ya'yan shi wannan abun ya kuma ambata musu wakafin da yake da burin ya bari na gidansa da yake ji da shi a unguwar kuba jackson ya ce yana burin idan allah ya tashe shi ya danka wannan wuri a hannun albayan domin a ci gaba da rayar da wurin da allah ya sanya wa 'ya'yan shi albarka ya koma zuwa ga allah ya ambata bai ba 'ya'yan kuma sun zartar da wannan alkhairi wanda yanzu masallacin karashe ne ya rage da makarantar to ire-iren wannan akan ambaci irin wannan alkhairin na mutum bayan bayana ba don komai ba saboda na baya su koyi da wannan alkhairin duk wannan abin da ka tara wallahi wata rana masu shi za su raba za a manta da kai amma wannan aikin ba zai taba mantuwa ba wallahi wanda kai domin sa ladanka yana isa zuwa gare ka don haka yan uwa masu alkhairi masu albarka akan wannan mimbari mai tarin albarka muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yawaita mana irin waɗannan mutanen a cikinmu al'ummarmu akwai kalubale babba a gabanmu daga cikin babban kalubalen shine lallai lallai ya zama mana wajibi mu dage wurin karatun addininmu da mu da 'ya'yanmu na zauna da wani bawan allah mun yi tattaunawa da shi ta kai ta awa biyu wanda abin daga hankalin wannan bawan allah gardi ne ina faɗin wannan maganar akan mimbari don Allah ya kai magana zuwa gare shi muna roƙon Allah kuma Allah ya mana magani shi ya bi wasu makwabtanmu addinin makwabtanmu ya koma bayan ya ɗibe shekaru tare da su ya dawo da yaudarar cewa ya musulunta bayan ya ce ya musulunta aka tanada mushi malamai guda hudu malamin da zai koyar da shi lugal arabiya zalla malamin da zai koyar da shi tafsirin alkur'ani zalla da wanda zai koyar da shi usulul fiqh da wanda zai koyar da shi fiqhu sai da aka samu shekara akalla hudu zuwa biyar ana koyar da shi abun takaici a lokacin daga nan jos aka bani lambar shi na je muka zauna da shi tsammani na wannan mutumin za a yi amfani da shi wurin shiga ƙauyukan da za a je a ceto rayuwar mutane su shiga addinin musulunci muka tattauna da shi har ya nuna mun hotunan shi a ƙasar isra'ila a ƙasar amerika a ƙasar faransa da shoransu bidiyonsa abin takaici bawan allah nan yanzu kawai sai na tsince shi a watan ramadan din nan la'alla wasu kuma sun gani inda ya shiga ƙasar nijar gashi da rawani da mutane guda hudu ya ce da shi da matarsa suka shigo amma yau gashi sun yi yada da'awa kuma sun samu mabiya ga sunan sun fara bunsu ba a jima ba a cikin azumin sai gashi a cikin garin kano a wani ƙauye daga cikin ƙauyuka domin in ka je ƙauyukanmu za ka san cewa akwai aiki babba a gabanmu domin da yawa ba su ma san ina aka dosa ba ma a cikin addinin sai gashi mata da dama da gyalullukansu wasu da hijabi suna ta karɓan addinin da shi ya zo musu da shi yana kuma ƙalubalantar ku cewa kun ce babu wato kiristoci a cikin hausawa yau gashi abin da ya sa na kawo wannan maganar ina so in nuna mana akwai aiki babba a gabanmu wa'annan wuraren har yau fa ba a san me ake yi ba kuma wa'annan mutanen suna shiga ka ji inda mutumin yake wasa da kalmar larabci malam yadda yake hawa yana sauka ya san fiƙihu ya san lugal arabiya ya san usul ya san tafsirin alqur'ani mai girma don haka akwai aiki sosai dole ne mu dage mu fahimci addinin mu karantar da 'ya'yanmu addinin mu tura wakilanmu ƙauyuka su isar da addinin Allah haka magabata suka yi haka sahabban annabi suna da sha'awar rayuwa a madina da sanin falalar mutuwa a garin madina a gabansu annabi ya faɗa amma haka suka yaɗu ƙasashe suka mutu don su yaɗa addinin Allah muna jira ne mala'iku ne za su sauko su shigar da wannan addinin don haka mu yi amfani da damar da Allah ya bamu masu karatu su shiga masu kuɗi su cire dukiyarsu su yi aiki da ita a wannan wuraren saboda an riga an tinkaro mu da yaƙi shine yaya za a yi wa'annan garuruwan gaba ɗaya su dawo su daina cewa la ilaha illallah don haka kada ka yarda in ka ji zuciyarka tana raya maka cewa a to ni in dai ni na kubuta kowa ma ya zaɓi abin da yake so to lallai akwai matsala akwai damuwa musulmi kullum yana da kishin addininsa yana jin zafi idan wani abu ya taba addinin Allah don haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki akan wannan mimbari mai albarka akan Allah maɗaukakin sarki ya ceto bayinsa daga wannan kalubale da yake fuskantar mu Allah ta'ala ka tausaya mana halin da muke ciki a wannan ƙasa ka dauma mana da zaman lafiya a cikin yankin wannan ƙasa tamu ta Najeriya Allah ka tausaya mana ka wadata mu ya Allah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 ذلك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله